na auro yar jaraba na auro jikar jaraba dada wace ce yar jaraba a gida ya huka ce en salfi Come on, driver, you are talking selfie with my wife. Kana sarki da jirahira la ilaha illallah. Kana zuwa a ce ka tashi, me ka ka ce selfie? Shirin filin yan selfie shiri ne da zai sanya bakunan kuma tsaye don saboda tsananin nishadantuwa. ke dauke da sabon shirin fim ɗin Hausa. ‘Yan Salifi. Ɗan da ki gangan nan da Allah. mai ganga. A mai ganga. A matsayina na sallau ango. A matsayin na ango na wannan rana sallau. Da ni da amarya ta lami. Da shi da amarya salami ga ta nan. Na bashi. Eh ka ya baka. dangarniya kwaya goma sha biyu a cikin damin gobe. Kai abin kunya wallahi. Ya baka dami ni na riba kinsa na cimar albasa. Kaga fa kaloli ga su ah. na hango su. amma wannan za su kyau da sarfi shi ɗan sarfi ina samu naman kare na ci na shakiya eh. shi ke na gama ce. ran lahadi kuma sai toci <laughs> domin yin duban nishadin da zai yi sanadiyar kyakyatawar mu likita ce ba ta ma allura kai mata allura ce ta baki mata allura ina allura take ki zo ki allura mana ina allura ki bar ta cubanta an bar min yaro sai kuka yake yi dan nawa zan tusa a baki to in ban yaji na kuma gidan ba shege nake en selfie dan na kuskura naga kana kallon wata mace wallahi ni da kai kin ga ma nayi kallon a radi ido na ne ta fusata an lalle kam dan zuma da daɗi ko biyo ni mulasa domin jin daɗin mu shi mutum ne ba ruwansa da musulmi ne kai arne ne kai sa ne kai inda sabi ta kawai kai 'yan Wannan magana tsakanina da ke ne saboda sallo bai isa ina faɗi yana faɗi. A ƙarya kike, ƙarya kike. Haka kuke auren naku kai lalle ko ka zama solo biyu. Ka zama huhun ma a huna waiti ba furus. Wallahi. Ah? Domin kawo za mu ga yadda Suleiman Bosho tare da Rabi Daushe suka taka rawar gani a cikin shirin. Idan ya. Raba ya zauna sai aika shi. America. Idan kun kai ku saba'in ko ku ɗari. Kai duk girman kasuwan ka zo bakin ta kai tsugunna kai wannan selfie sai 'yan salfi. daga nan yanzu aika wa da Obama. Baban Cinedu tare da Mika'ila Ibn Hassan Gidigo suka ce ku kyakyata. Barack Obama, kina gani na. Na ce eh, iya, amma kai mai kyau na ce Kin san da ubansa da ubana 'yan maza ne. Billahi la ilaha illa. 'Yan salfi. Bye. A cikin sabon shirin fim ɗin 'yan sanfi ake gabatar da sabon jaruma Amina Muhammad Dukko. Muna dan bukatar cika ragali. Wanda ya shirya shirin Nuruddin duniya ABB Lagos 'yan selfi. Yarinyar nan lami amana ce mu tun da ta ce kai ta zaba kuma kai ta hiddo mijin aure. Kawo biyar. Allah shi albarka. Eh, a kawo biyar. Canjin fa nake saurare. Ko a bani tabar ma in jira. Ba umarnin shirin amina mannir ke Eza. Me damuwanka? Na ce maka ciwo na ne kuma ina shan magani don haka kabar in je in sha magani ko? Ciwo kai ne? Wannan ba damuwa ka bane wannan damuwa ne ba. Masala, masala na. Dole ne sai lafiya na. Mu je kan su, a lafiya ka.